Yanzu dai mayakan Najeriya sun tabbatar da baki ɗayan dajin Sambisa na ƙarƙashin kulawarsu bayan da suka fatattaki mayakan Boko Haram. General Rabi Abubakar shine kakakin rundunar sojojin Najeriya. Da wannan nasarar da samu ya gudu cewa sojojin Najeriya suna da ainihin ƙarfin da za su kare Najeriya da kuma dukkan 'yan Najeriya da kuma dukkan waɗanda ke janna a cikin Najeriya. Saboda haka ni imani cewa wannan babban nasara. To ko mai karɓar dajin Sambisa ke nufi ga sha'anin tsaro? Air Commander Ahmed Tijjani Babagamawa, hafsan sojan saman Najeriya ne mai murabus. Wannan ya nuna maka cewa sojojinmu sun samu nasara a kan waɗannan mutane da ke wa abubuwa a Najeriya ke kamar rashin zaman lafiya. Na ɗaya dai sojojinmu sun shiga wannan wuri wanda yake da ake ga cewa ma ba za a iya shiga ba. Sannan kuma duk wasu rumbu na tara kayayyakinsu na yaƙi sojojinmu sun shiga sun kwakwace abubuwa da dama a wurin. Saboda haka wannan ba karamin nasara ba ne kwarai da gaske a sha'anin tsaro. Tsohon jakadar Najeriya a ƙasar Burkina Faso ambasada Baba Ahmad Jidda da ya share shekaru goma yana sakataren gwamnatin jihar Borno na mai cewa. To dama karfin Boko Haram shine Zambisa. To yanzu sojoji sun shiga sun kwace Zambisa saboda haka mun gode mun ga kokarin kuma gaskiya a shekaran jiya nan su sun buɗe hanyoyi a nan Borno saboda haka mukan ba abin da za mu ce illa mun gode Allah mun gode shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da sojojin Najeriya. Tsohon sakataren hukumar raya kogin kwara Alhaji Baba ya ce yanzu jama'ar Arewa maso gabas hankalin su ya kwanta. Allah ya kawo wannan gwamnati aka fara fafatawa da wa'yan nan mugayen mutane kowane rana sai nasara ake samu yau a karbi nan gobe a karbi nan to amma gaskiya hankalin mutane bai kwanta ba don da an san cewa wurin da za cewa shi ne inda suka fi karfi a wajen shi ne inda ake faɗa kamar headquarter nasu dajin zambiza yana hannun su saboda haka hankalin mutane ba su kwanta to hankalin mutane bai kwanta ba kuma ka san kusan na asara an samu amma nasarar bai tabbatu ba Allah ya sa an samu wannan sanar Allah ya kawo ƙarshen sa don Hassan mai na kai na, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yaƙi mai aka ce maka yaƙi ɗan zamba ne, saboda haka zambar ita ce wa propaganda da ake yi. Wancan gwamnatin da ta shuɗe sun sha gaya mana yau an kashe su shekau, na ganin shekau dai a yadda dai muke ji, an kashe shi ya kai su hudu ko su biyar. A wannan ɗin kuma an gaya mana shi ma a wannan gwamnatin cewa an raunana shi wanda har ba zai iya wani tasiri ba amma bayan wani kankanin lokaci sai gashi kuma ya sake dawowa ya ce karya ne ya kuma fito da mutanensa kuma aka zo aka nuna mana cewa yanzu ba ma shekau ɗin ba abin ya koma ɓangare biyu akwai na shekau akwai kuma na albarnawi ne ko sunansa dan gidan shi shugaban nasu muhammad yusuf to a yanzu na yadda ɗin sun ce sun shiga sambisa don ba za mu iya musawa ba saboda su suka faɗa wannan zai iya zama watakila kamar war propaganda din da muke zata kenan amma yanzu ba za mu ji komai ba sai mun ji daga bangaren su yan boko haram din bangare biyu idan suna nan za mu sani idan ba sa nan za mu sani to amma kuma akwai wasu abubuwa ni da na sani in ana yaƙi ya akwai wanda ake kira war correspondence su wanda su dama hazaƙa su ta shiga wannan filin yaƙi ne amma har yanzu daga bangaren su su ma ba mu ji komai ba saboda idan aka ji aka tabbatar da wannan abun to za mu iya kasancewa gaskiya ne yanzu mu kaddara cewa wannan ikirarin na rundunar sojojin najeriya ya tafi daidai yadda ake zato wani abu za a sa 'yan najeriya za su sa ran gani misali ta fuskar zaman lafiya da kuma shi kansa karewar yakin akwai zance na burbushi ko wani abu daban da misali za a ita kuma gwamnati da sojoji da ma al'umma gari za su takidi eh, kaucewarsa ko takidinsa misali a yi ai tsirari dole ne a samu tsirari tunda an ce an tarwatsa su an baza su to kaga al'umma gari kuma sai su hattara da su hattara wace iri za ga bakwar fuska wani za ka ganshi da rauni wani za ka ganshi da makami wani za ka ganshi a muzantance wani za ka ganshi dai gashi nan a cikin halin kakanikai da gani kasan daga nan ya fito al'umma gari kuma ya kamata su san wannan abun nan din da zara an samu irin wannan to a samu jami'an tsaro a nuna musu kuma duk da haka wannan abun da ake ciki karka ga wai sun fita ko sun bar wannan dajin to za su iya komawa wani sansani a makotanmu wato a wannan boda between Nigeria da Kemaru su sake abin da ake kira regrouping to in suka regrouping din nan za su kuma restrategizing din kansu su dawo kuma yanzu zai koma yakin karshe kamar na bakin wake yanda kaga in ka lura zaka ji an ce an yi a Kemaru a kwanakin nan to najeriya ma fa kuma ita ma ba a batta ba saboda abin da suke sun tabbatar sun abin nan kuma ba za su iya saranda ba to da wannan fa za su karasa har sai sun yi wata muguwar illa wadda ba su yi a filin yakin ba saboda haka jama'a sai su hattara ga irin wayannan mutanen kuma duk wani abubuwa da ya shafi kasuwa ya shafi makarantu ya shafi tasha ya shafi wannan abun nan duk ya kamata mu mu bude idanunmu kuma mu bude kunnuwanmu daga wanda zamu ji da wanda zamu gani to ya kamata a yi